صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب كليني يا سلمى سلميني لمالكي سأمشي لطه خير فير ومالكي إلى خير ناس خير من وطئ أثارا وخير نزار خير حي وهالكي محمد مامون السماء رسولنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح العظيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ya jama'a yan uwa musamman wanda suke tare da wannan gidan rediyo da gidan talabijin na bakan damiya wanda yake gabatar da wannan shiri da suna numbar musulunci a yau gashi Allah subhanahu wa ta'ala cikin ibarsa da kudurarsa ya kawo mu a cikin wannan watana na al wanda shi wata na farko a tsari na lissafin watan watannin addinin musulunci a in an tuna can bayan mun yi bayani kan shi zayaci da irin abubuwan da ya kamata a yi a cikinsu shi ne wata na sha biyu ko wannan wata shi ne wata na farko a tsari na lissafin hijira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wadda take hijira ta dubu da da da arba'in biyu alhamdulillah kaga da ya ta hijiran nan lissafin musulunci yana tashi ne daga wajenta kamar yadda lissafin a wancan na milariya shi kuma yana faruwa ne da haihuwa na bisa da islam kamar yadda wasu ke cewa ko akwai malamai da yawa da suke ganin akwai magana cikin wannan magani ko amma dai ba ita muke magana ba muna magana ne akan hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadda tsarin addinin musulunci ya ɗauki cewa da ita ne musulunci ke lissafi da an ce hijira da dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu ana nufin hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kenan kuma in an yi maganar miladiya a ta wancan tsari shi kuma yana nuni miladiya ta annabi isa alaihi salam amma inda abin ke so a ɗanyi tsokaci kaɗan za ka ga wasu mutane sai su ce hijira to kuma sai su yi sai sai su yi wancan tuko kaza a in an ce hijira to sai a magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wancan ana ce da ita miladiya amma ba bai kamata mutum ya rika hadawa ba sai ce hijira ta kaza ko mai bai kawo manzon Allah manzon Allah shi ya hijira annabi Isa alaihi salam zancan kai ko sai yake ba magana hijira yake ba shi ma yake sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yayi intikali zuwa gidan rahama ana lissafi da irin tsarin lissafin mu na da wanda za a ce lokaci kaza ne abu kaza lokaci kaza ne abu kaza don za ka ga da tarihin haihuwar sai ana bayarwa sai ka ji an ce an haishi manzan Allah sallallahu alaihi shekarar giwa ma'ana shekarar da ake yakin giwa da haka laraba ke lissafi su dan su laraba ummiye ne Allah na cewa wala bi asfil ummiyina rasulan min ba su da lissafi amma yana cewa mu al'umma laraba al'umma ne wa'anda muke wanda ba mu da sai amma a lokacin sai na umar ne aka samu wannan tsari na addinin musulunci ya bayo aro na wasu maganganu na sai aka magana hijira ne hijira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tattauna ko da zamu yi magana nan gaba amma dai yanzu muna magana ne kan hijira ita hijira ne da ke hijira mutum ya tashi daga wani wuri saboda an matsa masa kan addinin sa ya tashi ya koma wani wuri saboda ya samu damar yin sa. addinin musulunci wanda shi da tsari na hijira amma da duk da in kace hijira ka tashi daga nan ka koma nan ka kawar shi ma wannan wuri ka wannan wuri shine ka kawar ka kawar shi ma wannan wuri amma musulmi wanda yake cikin addinin musulunci farkon addinin musulunci to sai aka musulmi kafirai suka matsa musu da izaya mana da cutarwa su ne suka sami izini daga shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam suka yi hijira zuwa habasha lokacin da Allah ya kuma manzan Allah su salama mafi yawan wanda suka yi imani da manzan Allah mutane ne masu rauni wanda ba su da ƙarfi ba su da gata kuma ma wannan suna ce ta Allah da sadda Allah subhanahu wataala ya tashi bayyana gaskiya za ka ga mafi yawan waɗanda suke an san shi farko farko to marasa ƙarfi ne marasa gata ne wannan rashin gata nasu da su saboda masu rauni ne sai a samu masu rauni masu ƙarfi suna cuta musu Wasu da dinga cuta wasu suna gallaza musu kuma komin karfin ka tunda ba ka da yawa ba ka da jama'a to ka ga da abin da aka dama a ima maza da su sama sai ma sahabban su daga cikin su aka masa izini suka ta habasha cikin su hada sai na Usman an Affan wanda yake siriki da shi da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma yana auren yana auren da ya sa ake ce da ita wakayya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce ta habasha akwai sarki can garin habasha akwai ah, jashi yana cewa sarki ne adami bai cuta kowa manzana sama kamar umarci sabansa suka yi hijira suka ta habasha to an ce wannan da fiye yi da na shekara ta biyar daga an an wannan hijira ne shekara ta biyar daga annabtakan mazan Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da izaya ta yawa kwarai da gaske sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musu izini suka ta habasha Daga can suka zauna da addinin su suka ta abubuwan su baki daya ana nan ana nan sai suka ji labarin cewa sayyidina umar dan habba da sayyidina hamza bin abdulmutallib sun musulunta saboda dama suna daga cikin manya-manyan mutane wanda ake tsoro kuma ake ganin suna daga cikin waɗanda ma suka sa wasu daga cikin suka hijire da suka labarin cewa gari ya yi daɗi a yanzu umar da hamza sun musulunta komi ya zama daidai an samu abubuwa sun gyaru sai suka taso suka taho saboda labarin ne suka taso duka baki ne suka dawo suka dawo daga habashi suka zo makka sai suka zo fitar da a ah, ai musulunta umar din ma da musulunta hamza din lalle ne sun musulunta amma saboda jin kaushin su sun musulunta ma da suna tare da kafirai amma yanzu sun dace addinin musulunci abin ma ya karu wanda suka dawo din sai suka ga cewa ya kamata su koma habasha da su koma ne da su daga cikin su wasu suka koma wasu kuma suka zauna suka yi haƙuri suka zauna nan a makka tare da uwansu wannan ne hijira ita ce hijira ta farko da kayan ce hijira wannan shine addinin musulunci ne ita ce hijira ta farko amma can kafin addinin musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sauka masa cikin Qur'ani annabi Ibrahim ya hijira amma lokacin da shi sai na usman dan afara din yayi tafiya da matarsa suka tafi a habasha din an ce abin mamaki daga nan makka suka hau ba wani abin hawa ingantacce ba yawan suka suka tafi saboda girman addinin su shi usman din ma ba taguwa ya hau ba ba doki ya hau ba a shi yana kasa ita mata ya dora ta bisa jiki har ma manzon sallama ya tambayi yana tambaya na cewa ko an gan su ana yana ta tambaya labarin su wata mata da ta tuka sanya take ta haɗe da shi yana tafiya da mata ita tana shi yana tafiya ƙasa ya dora mata isa shi yana kora za su tafi hijira za su tafi habasha saboda kare addinin su da kula da addinin su amma da Allah sallallahu ce Allah ya Usman ce shi ne farkon wanda ya yi hijira tare da matarsa bayan Annabi Ibrahim alaihi salam saboda haka wannan hijira haka suka tafi suka zauna can habasha suna ta addinin su to lokacin da suka yi wannan labari na musulintan umar da usman da hamza suka dawo wasu suka ga abin bai canza suka sake koma wasu kuma suka tsaya nan suka zama su su koma ba har lokacin da allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara aka yi hijira zuwa madina wannan shine kaɗan daga cikin hijira ba muna son ba da tarihin hijira bane ko da abin da ya faru a ciki hijiran nan da ake lissafin musulunci da ita kuma yanzu ga mu farkon watan musulunci daga ina ne samu suna ana nan cikin wannan lokaci manzon Allah wasallam mutan makka sun ki yadda mafi yawan sun ki yadda da addinin kiran da yake in mutum ya musulunci a matsa masa da cutarwa ana nan sai matarsa Allah ta rasuwa dama matan nan tana daga cikin wanda ake ko da ake duba ana kyara manzon Allah sallallahu alaihi saboda sai ta tana Khadija tana da kima mai karfi a wajen mutanen Makka ga dai dukiya tana da ita kuma babban mace ce kuma ba kanan mahaifinsa ba mm, kakansa abu abu abu a shi ma ba kanan dan uwan mahaifinsa abu dalib shi ma ana ganin kimarsa mahaifinsa yana gani sai ga shi Allah ya masu rasuwa a lokaci daya wani abubuwa suka dami manzan Allah su salama manzan Allah su sama da ya ga abin ya zafi a makka sai ya rika hijirar da kansa a bisa baki musamman da ba shi aikin hajji ana shi kowane lokaci tun kamin Allah ya koma aiki sallallahu alaihi dama ita makka ana zuwa ana aikin hajji kabilolika da mutanen garuruwa suna zuwa suna aikin hajji to manzan Allah sai sai amfani da wannan damar ya riga hijirar da kansa a bisa baki masu zuwa aikin haji a cikin wannan bijirar ba da yake ba kansa ana kira mutane baki kigan su wanda ya gani ya zo daga wani gari sai kira shi ya zaunar da shi ko daga yana kake yanki mai sunan garinsu su to ni yana da kake gani annabi ne Allah ya aiko ni sunana Muhammadu kuma Allah ya aiko ni in kira mutane ya dai bayyana mai abin kenan wanda Allah ya fara alkhairi ya amsa wanda ma Allah bai bada irin bayansa ba dai an dai isan masa da sako kuma in yi je can garin sa ya faɗa ya ce na ga wani mutum yana cewa shi annabi ne Allah ya koshi shi bayyana abin yana da muhimmanci kwarai da gaske inda Allah subhanahu wataala shi umarta ya bayyana da abu yake to sai Allah ya umarta ya ce ya bayyana asda bi ma tumar wa a'rid al mushriki ka bayyana abinda aka aiko ka shi ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka kawo da gaban masu hada Allah ya wani abu a cikin wannan gamuwa da yake da mutane muna ne magana hijira ne sai ya haɗu da mutanen madina an ce sun haɗu ne a wuri inda ake ce mashi wurin akawa akaban nan daidai inda ake ce mashi ɗan nan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da su ya ce daga abu da suka ce su mutanen madina ne ya ce ko yanzu da kuma ɗan tattauna ya ce eh lalle ne ko zauna suka tattauna ko zo yi ayyukan wani zo aikin hajji ne ce yi ni inda da kuke gani ni annabi ne Allah ya koli ni ne muhammadu kanu kuma na yi allah ya inganta gaskiya da ya gaya musu yadda abubuwa na addinin musulunci suke suka ce to za mu dan tattauna ta ke ne suka ce kun gani annabin nan ma dama muna jin labarinsa wajen makwabtan mai yahuda da su nan kabilu ne daga cikin mazauna garin madina ana ce su ausu da hazaratu dama na suke madina to suna jin labarin allah zai ko annabi a ƙarshen zamani kuma in allah ya ko shi nan madina nan ne zai dawo hijir wannan ne mahallin hijirarsa nan zai dawo suna da wannan labarin wurin mutanen musu wanda suka zan tare da su yahudawa har suna suna masu ba su tsoro suna ce in Allah ya aiko annabi karshen zamani za mu yi maku kaza za mu yi maku kaza mu bi shi yi maku kaza yi maku kaza in yaki ya kama su tsakanin su ko kuma ta gardama ta ce tsakanin su su kuma da suka zo suka samu labarin cewa eh akwai annabin nan Allah ya ko shi sai suka ce ku ga tun da gashi yau Allah ya samu ci karo da shi gashi mun hada da shi Allah ya mana arziki to mu shi mu yadda da shi sai mu riga ɗan uwannan nan namu da ke ba mu tsoro da shi suna mun alfahari da shi sai mai masu ko mai masu mu riga tsoron shi mu an shi addinin nan idan suka yadda da manzon Allah sassa nama, suka yi imani da shi suka koma gida suka gaya mutan garin su cewa annabin nan bada Allah ke ci zai aiko to ya aiko shi ba kuma yanzu haka mun hamun imani da shi wannan mutum an ce su su su shekara ta goma sha biyu daga aiko mana Allah sallallahu alaihi aka samu wannan wannan gariya suka koma gida suka yan uwansu da iyalansu da mafi yawan mutane suka musulunta an ce sanda suka zo sha biyu amma da suka yi alƙawari da manzon Allah sallallahu alaihi baki za su sake haɗuwa daidai da wurin sai suka dawo su saba'in da wani abu an samu ƙaruwa banda wanda suka baro wanda ma suka samu damar zuwa su saba'in da wani abu har da mata banda wanda aka wani gida sun imani wannan ne dalilin da sa suka samu manzon Allah sallallahu alaihi suka yi mai bayanin cewa addinin ma bayan karfi madina wani gida da zaka gani kusan akwai musulmi ciki kuma muna so yanzu tun daga yadda ake ka ba wani mutum mutai da shi wanda zai zama malamin mu ka koyar da mu sha'anin addini shi ne manzon Allah sallallahu bayan sun gama wannan tattaunawa da shi suka wanda suka zo su da ashe musuluncin suka ansa suka koma su ana kan mutum guda saba'in da nan da wani abu kuma ya haɗa su da wani da cikin sabansa wanda ke cikin su abokan muhayyar da suka ya zama shi ne farkon ɗan aikin manzan Allah sallama zuwa madina alhamdulillahi in Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu je irin yadda shi ma sallallahu alaihi wasallam ya tura musu abu abokan muhayyar madina har dai mu kai inda muke so mu kai shi ne da shi sai da rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kuma mu yadda ake danganta wannan hijira ya ne aka samu haka ake cewa ake lissafi da hijira ana ta hijira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammad rasulullahi wa ala alihi wa sahbihi haka da gumbida da nazi assalamu alaikum danna subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za ku rika samun shirye-shiryen